a hirɗinsa wannan red line ne kai sake tsallako shi muna gaya wuke shi abuja ba ba menene ba ba riba ba ne amma wannan mutumin idan ba a yi taka tsantsan da shi ba zai haifar da fitina da rikicin addini a abuja nan duk inda za ka jana rikicin addini a abuja ba ta faruwa ba ta faruwa a abuja ko ina lafiya muke zaune da mutanen nan amma idan ba yi taka tsantsan da wuke ba sai ya haddasa wa rikicin addini a abuja kuma ku gaya wuke takatsantsan idan bai takatsantsan da takalan addini da musulmi ba to billahi lazi la ilaha illa huwa ba zai dogon zango ba game da minista na abuja wuke kenan ko duk wanda ya ga abubuwan da yake yadawa eh, cewa game da national mosque ishu biyu ake yadawa a kansa to dama duk wanda ya ga wuke ya san babu alheri tare da shi yawwa duk wanda ya ga wuki ya san ba alheri tare da shi dan mutum ne wanda yake da mummunan tarihi mummunan tarihin kuma na kin addinin musulunci to da mun mamaki ne wuki ya ce zai yaki addinin musulunci a Abuja abin mamaki ne mutumin da ana da rekod dinsa a jiharsa a jiharsa ya rushe masallaci ya kuma fada ya ce jihar shi jihar kiristoci ce a gaban malamansu na coci malaman na coci suka tashi suka jinjina masa suka yaba masa suka ce abin da ka yi daidai ne yau ga wukewa shi ne ministan abuja mu ba mun ce kar a bawa kiristoci haƙƙinsu ba ne suna da haƙƙi a gwamnati su ma a basuwa to amma duk wanda aka san cewa yana da mummunan tarihi ta kawo fitina da haddasa gaba tsakanin al'umma to ba irin mutanen da ya kamata su shugabance mu bane yawwa ba irin su bane maganganun da ake ta yadawa kan cewa ya ce zai rushe mu eh, menene ake ta zai rushe ne ko zai rage girmanta ba ku ji bane wai to kaji wai zai zai taba zai da zai wannan ai eh, ai ka san magana ya ya, kasu gida biyu amma magana daga baya ai an ce ba haka bane na yi bincike kuma shi ma ya fito ta amma mun san zai iya zai aika ko da ba haka bane wiki zai iya ko ba haka bane saboda yayi a jihar saman gani kuma wai an ce ruwa bayawa baya tsami banza duk da mun san cewa za a iya amfani da wannan abin saboda an san yana da wannan bad history din da yake da shi a baya a jingina masa haka ba abin mamaki ba ne amma mu mun san cewa zai iya saboda ya yi a jihar saman gari wasu sun ta kira na ko maganganu cewa waya lamarin ne ya abin ne ce ba gaskiya ba saboda ni tun da na ga labarin sai na ta bincike akan labarin sai na tabbatar da ba gaskiya ba ne to amma me biri ya yi kama da wa mutum a hirɗinsa wannan red line ne kai sake tsallako shi muna gaya wuke shi abuja ba ba menene ba ba su ba ne yawwa abuja musulmi suke da population mafi yawa a abuja baka ji masu sunan ba abuja waye abu yawwa kuma abuja arewa ce ko yawwa wuce ka zo ka ci arziki ka wuce amma ka bar mu da addini mu mu zauna lafiya yawa wallahi ba za ka mana cin kashin da kawo musulmi a jihar ka ba mu kyale ka in dai abuja ne wallahi ba za mu kyale ka ba ku gaya masa cewa ya zauna lafiya kuma ya adalci wa musulman abuja yawa kuma muna faɗa wa shugaban ƙasa wannan mutumin wuke ko to su yi takatsantsan da shi in ba ka ba sai ya ɓata rawansa da tsalli shi kadai zai iya zama wake ɗaya Ba ta gari bakin jinin da zai ja muku wannan mutumin in ba ku yi takatsantsan da shi ba sai kun yi da kun sanin saka shi a ministan abuja gaskiya muke fada ni dama can ni maƙiyin wuke ne ɗari bisa ɗari ka ƙara ka fada ni maƙiyin sani tun da jimawa ni maƙiyin wuke ne kuma har abada ba zan so shi ba sai ran da ya musulunta yawwa saboda maki ni ba wani mutumin da yake da kima a idona in bai kimanta addini na ko ba haka ba yawwa kuma ba wanda za mu lallaba mun fahimci yana ɗaya daga cikin kiristoci masu mugan gaba da addinin musulunci to a ɗinka addinin musulunci ya fi ƙarfinka har abada yawwa har abada kuma a abuja nake magana ko ba haka ba a abujan nake magana an ce ya je hada hannu da isra'ila wai a kawo tsaro a abuja abuja ba tsaro ne dama an hada hannu da isra'ila ai kai duk wanda ga ya hada hannu da isra'ila kai ka san kiye ya shiga addini ya kai makura to kar ya manta wuke kai ba ba, ministan kiristoci ba ne ministan kiristoci ne da musulmi haka ne? to ba ma bukatar isra'ila abuja don isra'ila maƙiyarmu ce maƙiyar musulmai ne kuma ka nuna kanka ka nuna kanka kuma arziki ka zo ka cayi ai ban ba da musulunci da musulman ba a baka ministan abuja eh za a ba shi ministan abuja ashe shi ma yana cin albarkacin mai musulunci to ko musulunci ya wuke gata ba kiristanci ne ta wuke gata musulunci ta wuke gata ta bashi ministan abuja ko ba haka ne to ya ba a hankali ba a taba addinin musulunci a zauna lafiya in ka yi a can jihar ka jihar su mun san kai kake da fawa amma karya kake kamar a abuja wallahi ku gaya masa wannan magana ko muna kira ga shugaban ƙasa ya taka tsantsan da shi Muda za ba abu shawara mu a cire shi ko ba ba a cire shi ba abin da zai kaddasa a Abuja in ba fitina da gaba da rikicin addini ba duk inda kaga ana rikicin addini ba yi Abuja ana yi ba ma rikicin addini Abuja amma wannan mutumin idan ba a yi taka tsantsan da shi ba zai haifar da fitina da rikicin addini a Abuja nan duk inda za ka ji ana rikicin addini a Abuja ba ta faruwa ba ta faruwa a Abuja ko ina lafiya muke zaune da mutanen nan amma idan ba ya takatsantsan da wuke ba sai ya haddasa wa rikicin addini a abuja kuma ku gaya wuke takatsantsan idan bai takatsantsan da takalan addini da musulmi ba to billahi lazi la ilaha illahu ba zai dogon zango ba wadda ita ce karatun muna da ayoyi muna da haddoyi da za mu masa yawwa wadda ita ce maganganun da muke fada ai kun ga irin damar da su suke samu namun da ya zo ya samu damar me ya yi ba abin da ya yi yanzu muna da labarin cewa da yadda aka nada shi ministan nan mafi yawan mutanenmu da suke da mukamai ya kore su muna da labari muna da labari muna da wannan labarin mafi yawan mutanenmu da suke da mukamai abuja da ya kore su ya sa mutanensa haka ne ko ba haka ba haka aka yi amma kaga laifinsa rana ya samu dole yawa shanya kuma dama yake da shi dole ya dama dole ya dama muna namun da suka damu dama mai suke yi sai magana bin ka'ida ta banza da hofi in an magana sai ce ai ka'ida suke bi su a wajen satan kudin gwamnati kuma ba sa bin ka'ida in kaga suna magana bin ka'ida talaka ne yazo zai amfana duk ga nan duk wanda kaga an ba mu shi yasa dai ka gani bana wani magana mai sau da me wai to me wai an dauki matsayi an bawa mutan to mu namun da aka ba su wata tsiyar su kai su ku ba su ka gani na ce ko za su koya muku hankali ɗan shekara hudun nan ba za ka ga abin da zuke zai yi abuja za ka ce na gaya maka amma muna kira zuwa ga gwamnatin tarayya lalle lalle ta dakatar da wuki ga shirin da yake haɗa mu da isra'ila ba ma ƙaunar isra'ila wa muke da population mai yawa a abuja mu mun san ba alheri za a kulla ba kuma muna addu'a duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ka isan mana akan sa ka mayar da sharrin ya tsaya akan sa yawwa wanda ita ce maganganun da zamu yi sauran maganganu kuma game da abin da ya shafi malamai duk wannan da ake ta magana ta ta fito a ta wani korafi a ta bambami shiri ne aka bari tunwa tun rani me nake nufi shine idan malamai sun haɗa kai ne za su zamanto cewa suna da kima a wajen gwamnati idan ba su haɗa kai ba to kullum karatun mu sai dai mu zo mu yi shi a masallaci a wajen yadda muka yi shi a wajen kotu a wajen za mu aje shi mu tashi mu fita tun hayaniyar da aka ji ana yi game da matsalolin ƙasar nan kai ka ji fastoci na magana kai ka taɓa jin fasto ya fito yana magana me yasa kai baka tambayi kanka ba saboda su suna amfana sun san kuma me suke wa mutanensu kuma sun san ka'idar da suke sa wa kansu tun kafin zabe in gamnoni ko shugaban ƙasa ya zo neman yaddan haɗin kansu ƙa'ida suke sa mu koma malaman mu fa babu wannan iyaka kawai 'yan addu'a ne mu ba shi kenan ba ba mu da kima su kam suna da wannan ka'idar zaben da ya gabata ba abu abin da ban gani ba game da halayyar malamai wasu maganganu in zan fito da su sai kai mamaki sai kai mamaki game da halayyar malamanmu game da siyasar kasar nan kuma na gane cewa daga cikin matsalar siyasar kasar nan akwai malamai sai ran da aka dawo aka haɗa kai aka san inda kai ke ciwo muka ɗauki hanya irin ta wayoyin can sannan za mu iya siyan mutunci a wajen wayoyin mutanen ba mu da wani aiki sai dai magana addu'a kowa shi ke na hede je ko ya je ya fito ba batun magana me za yi wa al'umma menene ya kamata a yi a amfana duk ɗan siyasar da ya zo neman yardanka dan ka bashi haɗin kai faɗa masa zuba masa a tebul ku yarjejeniya in ka ci ga abin da muke so ka wa al'ummar mu da kuma yankin mu da kuma tafiyar da'awar mu ba haka bane su haka suke yi kiristoci haka suke yi yasa duk abin da zai faru ba za ka ji muryar su ba saboda wannan ka'ida tana nan kuma ana cika musu burinsu